أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yan masu kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shi na wato tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba a manta ba a zaman mu da ya gabata mun yi magana akan yadda annabi Muhammad ya zo duniya da kuma irin kulawa da ya samu tun daga wajen wato wai ba har zuwa wajen nana halimatu sadiya har zuwa wato wajen mahaifiyarsa da kuma kakansa da kuma wato bafansa a abu talib hakanan mun ga yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa wato ta dogaro da kai yadda ya kasance yana kiwon dabbobi ga mutanen makka ana biyan shi yana dogaro da kanshi hakanan mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kara girma ya koma yana yin tijara yana yin kasuwanci saboda neman abin kansa mun kuma ga yadda hakan ya yi sanadin wato haɗuwar shi da nana khadija har allah ya nufi aurensu mun kuma ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da hikimar da allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya kawo zaman lafiya a ƙurashawa a yayin da suke sabani su wajen wa zai mai da hajar al-aswad inda yake a lokacin da aka jaddada ginin ɗakin ka'aba a zaman mu na yau za mu ci gaba daga wannan wuri inda muka tsaya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da rayuwa a cikin wato mutanen larabawa duk tsawon shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bai taɓa yin wani abu daga cikin miyagun al'adun da larabawa suke da shi ba bai taɓa bauta gunki ba bai taɓa shan giya ba bai taɓa yin wani abu na asha ba wannan ya kara mai daraja a cikin mutanen shi wato duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zagan shi wato kewaye yake da abokai mutanen kirki irin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da sauransu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi shekaru arba'in allah subhanahu ta'ala cikin hikimar shi ya kimsa masa san ya ware kanshi ya fita daga cikin mutane ya zauna shi kadai wannan ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita daga cikin mutanen garin makka ya nufi wani dutse da ake ce mai wato hira ya shiga wani kogo a cikin wannan dutsen ya zauna na dan wani lokaci kamar yadda nana aisha allah ya mata yadda ta bamu labari a cikin hadisin da imam bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kusanci waɗannan shekarun ya ga canji a rayuwar shi da dama yakan yi mafarki wani abu da gari ya waye sai ga wani abin ya faru duk abin da ya gani a mafarki to zai ga abin nan ya faru kamar yadda ya gan shi ko da ya fara ware kanshi yana zuwa wannan kogon yana zama ya kasance kan ɗau guziri ya tafi da shi idan guzirin ya kare sai ya dawo ya ɗau wannan guzirin to ana cikin haka ne a wani lokaci a cikin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan kogon sai allah subhanahu wa ta'ala ya taɓa mai mala'ika jibril ya zo mai da wahayi da malaika jibril ya zo mai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma umarce shi da cewa wato ya yi karatu inda yake ce mai wato ikra wato kai karatu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka sani dama a cikin al'ummar shi mutum ne mai gaskiya wanda baya gariya duk da cewa ya firgita da ganin mala'ikan nan firgicin nan bai sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ba daidai ba sai annabi ya ce mai ni ban iya karatu ba wato ma'ana bikari wannan ya sanya mala'ikan ya kama shi ya matse shi bayan ya matse shi na ɗan wani lokaci sai sake shi sai sake maimaita mai wannan kalma ta wato ikra annabi sallallahu alaihi wasallam bai canja amsa shi ba sai ya sake maimaita mai cewa ma ana bi ƙari ban iya karatu ba mala'ikan nan dai bai gushe ba ya sake kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya matse shi haka ya ta mai hasse da ya haka su uku to bayan an yi na uku ne mala'ika jibril sai ya karanta mai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 na wannan gyaran da zaka kawo duniya shine kalma wato ta ikra wato kai karatu domin me da karatu ne kawai zaka iya gyara akidan da mutane suke da shi da karatu ne zaka iya gyara zamantakewar da mutane suke ciki da karatu ne zaka iya kawo ci gaba a cikin al'umma da karatu ne zaka iya kawo da zalunci da karatu ne zaka iya wato yin duk wani abin da kake so ka cikin nasara ba tare da matsala ba in muka duba ko za mu ga da musulman farko suka ɗau wannan kalma ta ikra hakika sun ci gaba hakika sun ci gaba da musulman farko suka ɗau wannan kalma ta ikra suka ba ta matsayin da ya cancance ta sai ya zamo sun shugabanci duniya a harkar ilimi ba wai ilimin addini kawai ba har ma a ilimi na duniya ilimin kimiyya da fasaha musulmi sun shugabanci duniya na tsawon shekaru da sun haura shekara 600 wannan kuma bai faru ba sai saboda sun ɗau wannan kalma ta ikra sun mata ruko mai kyau musulmi a wannan lokacin rukon da musulmi suka yi wa kalmar ikra shi yasa duk wata maktaba da ka ta duniya duk wani labirari da ka tafa na duniya sawabin kasashen musulmi yake ko a kasashen turai yake za ka samu ɗimbin littattafai da musulmin baya suka rubuta wanda mu aikin ma da yake kan mu yanzu ba wai mu rubuta irin abin da suka rubuta bane a'a mu iya karanta abin da suka rubuta ne wanda yake nuna mana cewa mu ma a wannan zamanin idan muna son mu gyara to fa kalmar nan ne za mu koma ta farko wato kalmar ikra mu ma mu da wannan kalmar mu riƙe ta da kyau mu yi karatu na addini da kuma na duniya mu abin da mu karatu na addini da na duniya wanda da hakan ne za mu iya kawo al'ummar mu canji za mu iya wato kawo ci gaba ga addinin mu da kuma mutanen mu baki ɗaya bayan mala'ika jibril ya gama karanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi sai ya tafi ya bashi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tsoro ya tashi da firgici ya tashi ya nufi gidan shi wannan abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan firgicin da ya shiga yana ƙara tabbatar mana cewa annabi dama ba wai fa yana jiran annabta bane ba wai yana dama tsammanin cewa fa Allah zai aiko shi bane domin wanda yake jiran abu lokacin da abin ya zo mai a baya firgici da shi wannan kuma yana ƙara tabbatar mana cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne domin wannan abin da ya faru da shi ya gaskata wani abin da allah subhanahu wataala ya riga dama ya ambata a cikin littattafai na baya a cikin wani littafi ah, na attaura wanda kamar yadda muka sani sun gurbata ta amma duk da haka akwai abubuwa da allah subhanahu wataala bai ba su damun gurɓatawa ba akwai wata wani littafi akwai kuma wata aya da take magana mai kama da irin abin da ya da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri wanda kamar yadda ayat take cewa shine and the book was delivered unto him that is not learned it is said read this and he said i am not learned wato an bujuro da littafi ga wani mutum da bai iya karatu ba wato annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ana makarwa za mu ga bai iya rubutu bai iya karatu ba an ji bujiro mai da littafi aka ce mai karanta sai ce ban iya karatu ba wato dai kamar yadda ya faru a nan kenan ikra ma'ana bikari bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa gida a firgice ya tafi ga dana khadija ya faɗa mata abin da ya faru yake ji mata ta shi shi ya kuma ke faɗa mata cewa ya ji tsoron kar wani abu mummuna ya faru da shi wannan ya sanya ah, nana khadija ta kwantar da haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take faɗa musu cewa na tabbatar allah subhanahu ta'ala ba zai kyale ka ba ba zai yadda wani mummunan abu ya faru da kai ba domin me kai mutumin kirki ne kai mutum ne mai kula da marayu kai mutum ne mai girmama baki kai mutum ne mai taimakawa duk wani wanda yake hanya alheri wannan tun fa a wannan lokacin kenan ta san da cewa allah subhanahu ta'ala baya kyale mutumin kirki duk mutumin da ya dau hanyar Allah Allah baya kyale shi Allah taimakon shi yake yi ita kenan a wannan lokacin a kai ma a matsayin ka na musulmi ya kamata kai wannan tunanin matukar kana san Allah ya kasance tare da kai to fa ka rike Allah Allah ba zai taba bari wani mummuna abu ya faru da kai ba in ko ka ga wani abu ya faru da kai to hakika akwai wani abun da kai wanda shine sanadin faruwar wannan abun sai ka kokari ka koma wannan abu ka gyara saboda Allah subhanahu wataala shi ma wato ya kawo ma gyara a cikin wato abubuwan da kake ciki nana khadija ba ta gushe ba wajen kokarin kwantar da annabi sallallahu alaihi wasallam da rai sai da ta ɗauke shi ta tafi da shi gun wani dan baffanta wanda ake kira da waraka ibn naufal waraka ibn naufal yana cikin mutanen da suka rungumi addinin annabi isa alaihi salam ya karba addinin nasaranci ya kuma yi karatu a cikin shi ya kuma san abubuwa da dama akan wannan addinin kuma yana kokarin bin addinin kamar yadda Allah ya aiko annabi Isa da shi ko ta je ta ba shi labarin abin da ya faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma ji cikakken bayani nan fa yi amfani da ilimin da yake da shi ya gano cewa lallai wannan shine annabin karshe har yake ce mai lallai kai ne annabin da Allah subhanahu wataala zai turo da shi a karshe dama wato zan kasance wato mutum dama zan kasance da rai dama a ce wato ni saurayi ne majiyin karfi da na taimaka maka ranar da mutanen ka za su fitar da kai daga wannan garin annabi sallallahu alaihi wasallam sanin irin kauna da mutanen makka suke mai wannan yasa shi al'ajabi yayi mamaki har yake tambaya awa mukhrijiyahum yanzu da gaske har za su fitar da ni daga wannan garin nan warqatu bin ya tabbatar mai cewa eh haka abin yake don fa ba wanda ya zo ba wanda yake zuwa da gyara a ce mutane sun wato yi adawa da shi wato duk wanda ya taho domin ya mutane gyara a wasu abubuwan da suke da shi to kar ya tsammanin cewa zai samu abin nan cikin sauki sai fa ya fuskanci adawa annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi duk da irin kaunar da mutanen da suke mai waraka ibn naufal ya tabbatar mai sai ya fuskanci matsaloli sai ya fuskanci walhalu hakanan kai ma dan uwa musulmi ke ma uwa musulma in kina son ki kawo gyara a yau karki tsammanin hakan zai zo cikin sauki za ki fuskanci matsaloli kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta kamar yadda yadda zamu zo mu gani nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam a nan wato hankalin shi ya kwanta ya tabbata cewa lallai fa shi annabi ne wahayi ya dan dakata dan wani lokaci har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya sake turo mala'ika jibrilu ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da waɗannan ayoyi na farkon suratul muddathir wanda suka fara da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir wanda anan ne Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa wa annabi ka'ida wato hanyar da zai bi ya kawo gyara a duniya a nan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dunkule meye wato sakon da Allah yake so ya wa mutane na farko shine wato qum fa anzir ka tashi ka yi wa mutane gargadi a matsayin ka na mai neman gyara ba wai kwanciya za ka a gida kana jiran gyaran ya zo ba a sai ka tashi ka yi aiki tukuru sai ka tashi ka isa ga mutane ka kawo musu abubuwan da zai kawo musu gyara ka yi kokarin fahimtar da su domin su gyara Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo gyara ta dalilin ka sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mai warar baka fakabbir wato ka girmama ubangijinka ka bauta mai shi kadai kar ka hada shi da komai wasu ya baka fatahir kuma wato ka tsabtace wato kayanka wanda wasu malaman suka ce siya baka anan abin da ake nufi shine zuciyarka anan Allah yana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayani cewa idan za ka yi gyara to kai ma kanka kana buƙatar ka fara gyara ta karan kanka ka gyara zuciyarka ka tsaftace ta daga duk abin da bai dace ba idan muka da fasarar wadda take cewa ka tsaftace kayanka zai nuna maka cewa a matsayinka na mai da'awa ba wai wani ci gaba bane a ganka kana tafiya biji-biji a ganka kana sa kayan da bai dace ba a'a ba laifi bane a matsayinka na mai da'awa ka sa kaya masu kyau ka shiga abubuwa masu kyau matukar abubuwa ne na halali Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ma wannan wanda wannan ma zai sa wato mutane su yi sha'awar irin abin da kake kai amma ka zo musu biji-biji ka zo musu da kaya marasa kyau ta yaya za su yi sha'awar abin da kake kiran zuwa gare shi sannan Allah subhanahu wataala ya kara faɗa mai yake ce mai warud zafatu ka wato nisanci duk wani nagutu da duk wani wato gunki wanda wannan yana ƙara nuna ma cewa addinin musulunci an gina shi ne akan nisanta duk wani abin da wato ba Allah ba Allah shi kadai ake bautawa kamar yadda Allah ya faɗa eh, kamar yadda yake a kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato babu abin bautawa ga gaskiya sai Allah annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wato manzon Allah wato Allah subhanahu wataala shi kadai ne zamu fuskance shi mi mai bauta duk wani abin da ba shi ba zamu kauce mashi wanda bauta ga Allah subhanahu wataala ta kunshi ya zama duk wani umarni da ya bayar ka bi wannan umarnin baka bi umarnin da wasu mutane suka bayar ka saba umarnin shi ba a daidai wannan lokacin ne ake kiran sallah a masallacin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan rana mai albarka ranar juma'a wannan zai tuna mana da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye a lokacin da irin su bilal ibn rabah da irin su amr uh, abdullahi bin ummi maktum da irin su abu mahzura suke kiran mutane zuwa ga bauta Allah subhanahu wataala suke daga muryoyinsu suke kiran mutane zuwa ga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta a cikin wato masallatai na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah kuma ya taimake mu irin wannan yadda muke kiran sallah ta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama duk abin da zamu yi irin na lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muke kokarin yi bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama shimfiɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake so ya da'awa akai wato bauta wa Allah shi kadai da kuma gujewa duk wani abin da ke dagutu ne da kuma ya tsarkake zuciyar shi ya kuma tsarkake tufafin shi da kuma wato ya zama wato abin da ya sanya a gaba ba neman abin duniya ba ne kamar yadda Allah ce wala min tastakthir wato in ka ba da kyauta ko kuma kai wa mutum wani alheri kar ka mai alherin kana mai kokarin ya zama ka samu wani tsari akan wannan abin wanda yake nuna ma cewa da a wannan dan Allah za ka yi ba wai kana neman wani abin duniya ba da Allah ya shimfiɗa mai wannan ne to daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kira zuwa ga Allah ya fara kiran mutane zuwa ga zo su kama addinin Allah su bar abin da suke ciki na bautar gumaka da kuma ban wasu waɗanda ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan da'awar tashi a sirrance idan muka ce sirrance ba wai muna nufin a cikin sirri yake yi kamar yadda wasu za su fahimta ba a muna nufin bai fito fili ya taho ya tsaya akan wani mumbari ba ya kira jama'a gaba ɗaya yake ce musu ku zo ku bauta wa Allah a'a ya lura da mutanen kirki wanda za su iya fahimtar shi yana bin su su kadai ya kira su ya musu bayanin musulunci saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa a bayyana a wannan lokacin to fada shi kadai ne zai fuskanci dukkan duniya a wannan lokacin wanda mun san irin adawar da qurayshawa suka nuna wa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce ya fara da'awa tun farko irin haka da ya fuskanci matsaloli da dama domin shi kadai bai isa ya fuskanci irin wannan tarin jama'a ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikima ta Allah sai ya da'awar shi a sirrance wato yana bin mutane ɗaya bayan ɗaya yana musu da'awa daga cikin mutanen da suka fara karɓar musulunci akwai na Khadija Allah ya kara mata yadda wanda ita ce farkon ma wanda imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan nan sai babban abokin shi sai na abubakar shi ma ya karɓi musuluncin nan ko da ya karɓa kasancewa musuluncin ya shiga zuciyar shi ya kuma ga irin alherin da yake cikin wannan kuma kasancewa shi mutum ne mai karamci ya ga bai kamata wannan alherin ya dakata a kaina kadai ba ya fara da'awa duk wani abokin shi da ya sani ya dinga bin shi yana isar da da'awa ranar nan ba ta riga ta faɗi ba sai na abubakar ya kawo wasu jigajigan mutane wanda suka zamo wato manya-manya mutane a cikin musulunci suka zamo jigajikai masu yawan kawo addinin musulunci irin sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda irin su Zubair ibn al-Awwam irin su Abu Ubaida Amir ibn eh, Amir ibn Jarrah da dai sauran waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira da sauran waɗanda sayyidina Abubakar ya kira su zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala haka da awar ta ci gaba da kasancewa har sai da aka yi shekara tsawon shekaru uku fa anan ne Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito yayi da'awa a bayyane da Allah ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ubanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da taro mutanen shi wato mutanen gidan shi wato waɗanda suka fito daga cikin banu hashim kenan annabi ko yayi wannan ne saboda bin umarnin Allah da yake ce mai wa anzir ashiratakal aqrabin wato ka fara isar da sakon nan ga yan uwanka ya kai dan uwa malami ya kai dan uwa mai kokarin yada alheri ka ga yadda ake yada alheri da yan uwanka iya kamata ka fara idan za ka koyar da wani abu to ka fara koya na kusa da kai idan za ka yi wani abu na alheri ka fara yi na kusa da kai kafin kai wani waje to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yan wannan nashi waɗanda suka amsa a cikinsu kawai ba duk su ba wanda ya amsa mai wannan kiran in banda ali ibn abi talib to nan ne da annabi ya dau mataki na gaba ya hau kan dutsen safa ya yi kira ga dukkan mutanen makka da suka taru annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su shin yanzu da zan baku labarin cewa ga wani ayari na mutane ko kuma ga wata runduna ta mayaka ta taho za ta yaƙe ku za ku yadda da ni suka ce ai za mu yadda saboda baka taɓa yin ƙarya ba annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya faɗa musu cewa lalle Allah subhanahu wataala ne ya aiko ni zuwa gare ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ƙara da cewa ya ku tarin larabawa ya ku tarin ƙurashawa ku kara kanku daga azabar Allah domin ba abin da zan iya muku a ranar tashin kiyama matukar ba ku ba Allah ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa ya kai na Abbas ibn Abdul Muttalib ya ke ya ke wato gaggona Safiya binta Abdul Muttalib ku kare kanku daga azabar Allah domin matukar ba ku ba Allah ba ba abin da zan iya muku ya ma ci gaba har ya kara cewa ya ke 'yata da na Fatima duk wani abin da kike bukata na abin duniya ke nema da gare ni amma matukar baki ba Allah ba ba zan iya amfana miki da komai ba wanda anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa mutane asalin abin da yake iya tsayar da mutum wato da'awar ta fara da nuna mutane asalin abin da ya tsayar da mutum ba abin da zai tsayar da kai daga Allah sai bin Allah da kuma bin annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matukar ba kai wannan ba babu wani abin da zaka samu dangantaka ka ba za ta ma amfani ba wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu wanda dangantaka shi wanda wato aikin shi ya kasa kai shi ga wato aljanna to fa dangantaka shi ba ta kai shiga ga wannan aljannan ba a duka-duka nan za mu dakata saboda lokaci ya mana halin shi sai kuma wata haduwa da zamu yi